daga wannan masallaci na ASD layi babban dodo a makera Kaduna a wannan shine majalisa na ashirin kenan daga cikin zaman da muka yi tafsirin alkur'ani daga wannan masallaci kuma a jiya mun karanta tambayoyi da aka rubuto ta hanyar SMS a yau kuma insha Allah za mu karanta abin da ya sawwaka na tambayoyi da aka rubuto ta hanyar WhatsApp. Hakika tambayoyin da aka rubuto ta hanyar WhatsApp ba za su kasa da tambayoyi hamsin ba, wanda ba za mu iya karance su duka ba. Iyaka dai za mu karanta abin da ya sauwaka sai a yi hakuri da mu a haka. Ah, tambaya ta farko a mai tambaya ke cewa a mai tambaya ke cewa assalamu alaikum don Allah malam ina da tambayoyi guda biyu la'alla mai tambayan mace ce ta ce in mata na sallah a jam'i za su dinga haɗa sahu mace take tambaya idan mata sun zo masallaci za su yi sallan jam'i za su haɗa sahu kamar yadda maza suke yi ko kuma akwai bambanci amsa shine ba bambanci a maganin da ake na cewa idan mace ta zo za ta yi sallah za ta haɗe kafafuwanta za ga duk mun taso mun tara haka ake yi mata in za su yi sallah sai su haɗa kafafuwansu su matse wannan babu wani madogara a shar'ance na nassi na hadisi ko ƙur'ani ko iyaka dai fatawa ce ta wasu daga cikin malamai amma hakikatan babu wani madogara mai karfi a shari'a akan cewa mace in za ta yi sallah za ta matse kafafuwanta da haka in ita kaɗai za ta yi sallah kafafuwanta a buɗe in cikin jam'i za ta yi sallah za su daidaita sahu yadda maza ke daidaita sahu na biyu kuma in limami na sallah yana karanta sura me mu ma ku ya kamata mu yi in ya iya suran shi ma ya karanta a zuciyar shi tare da liman ne ko ya shiru ko zai iya addu'o'i amsa shine in liman yana bayyana karatu kai ma mu sauraro aka ce ka kai karkace komai in dai a karatu ne na bayyane saboda haka ba a liman yana yi kai ma kana yi wannan ba daidai ba ne. a mai tambaya na gaba ke cewa a mai tambaya ce assalamu alaikum ya ce malam mace tana iya yin shiga ta sutura wanda ita da mijinta ne ya kamata ta yi amma sai ta yi ga wa'insu 'yan mata ‘yan uwanta mata shin ya halatta ma'ana shiga irin na kunya shiga irin wanda yake bai kamata wani ya gani ba sai tsakanin mata da miji to sai malamin sai mai tambaya ke cewa ya halatta mace tsakaninta da mata 'yan uwanta ta irin wannan shigan ta zauna wannan bai halatta ba bai halatta ba bai dace ga mace ta yi shiga ta nuna ainihin jikinta inda babu wanda ya kamata wani ya gani sai mijinta ta zauna cikin 'yan mata ƴan mata ƴan uwanta haka wannan ba daidai ba ne. wayansu mata a makarantun boarding school ko a makarantun jami'a suna haka su yi wanka su fito su shafa mai a gaban ƴan uwansu wannan duk ba daidai bane wannan haramun ne da fatan za a yi kokari a gyara a mai tambaya ta gaba assalamu alaikum don Allah malam ina da tambaya kaman haka ina aikin agaji kamar ranar juma'a saboda aikin yana yawa kuma inda muke aikin akwai mutane waɗanda ba musulmai ba to aikin yana mana yawa wata rana ba mu samun sallah don tsara masu sallah to yaya hukuncin yake ba ka da laifi ‘yan agaji sun samu su bar sallan juma'a saboda su tsare rayuka da dukiyoyin masallata iyaka dai su shugabannin agajin sai su kula idan wannan an sanya su wannan juma'an sun yi gadi ba samu sallah ba to wata juma'an a tabbatar an sanya su ciki yadda za su yi sallah da mutane waɗanda suka samu wancan juma'an su kuma su je su kare don kar a ta jera juma'o'i tana wuce 'yan agaji a wani mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam mijina ne yana ba ni kuɗi misali naira dubu biyar sai ya ce min in yi abin da ya kamata da shi sai ya ragu na uzurina da shi shin malam yi sata ne 'a baki sata ba eh, saboda wannan ainihin nafaka ce ya bata ta ainihin kifaya ita nafaka iri biyu ne da akwai nafaqatul kafaf akwai nafaqatul kifaya ita nafaka ta kafaf shi shine abinda miji zai bayar wanda iyakan abinda zaki ciki ƙoshi kaɗai ne ya ba da izini ki taɓa ni bai yadda ki taɓa ne wani abu ba to wannan in yi saura za ki bayar amma mijin da zai zo ya ce me yake bukata na ce ba ne ta ce to ni dai in aka ban dubu biyar zai ishe ni da haka shi ya ba ta abin da zai ishe ta ne da haka idan ta ce ba ne da shi ta yi harkanta da sauran matukar dai an yi abin da ya dace eh kada ya ba da kuɗin da za a sai komai da komai sai kuma a zo ana maneji yara su dinga kwaɗayi a gidajen makwabta wannan bai halatta ba amma waɗansu da akwai mazan da su ba sa cewa matansu ga abin da za su ba su in yana da mata biyu in ya je gidan wancan me yake so na cefa ne dubu biyar nake so in ya je gidan wancan me yake so na cefa ne dubu shida nake so dubu bakwai nake so shi duk abin da matan ta kai mata kawai shi zai bayar da akwai irin waɗannan wannan ba laifi ba ne, iyaka su dai matan kada dai su yi banna shi kuma mijin yayi ƙoƙari, ya aikata adalci gurgudan iko assalamu alaikum yace ga tambaya na anan akan shafa'i da wuturi ne idan mutum ya je tarawi zai yi shi ne ko kuma idan kana so ka tashi da daddare za ka yi a daren ko wajen tarawi amsa shi ne in ka zo tarawi in ka shiga kar ka fita sai liman ya gama gaba ɗaya gaba ɗaya har da shafa'i da wuce kuskure ne nike wa kanmu mutum sai ya ce shi zai yi kiyamun laili in aka yi sai ya tafi ba zai tsaya ya shafa'i da wuturi ba wannan kuskure ne ya halatta ka tsaya kai shafa'i da wuturi a tare da liman kuma in ka koma gida ka ƙara nafilfilu saboda hadisin da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi qiyamul layli har wutri ma yayi bayan haka kuma yana zaune sai na fula raka'a biyu daga zaune a shi kafin alfajir ya keto wannan ya nuna cewa an fi so ka sanya shafa'i da wuturi a ƙarshen dare amma in ma baka sa shi a ƙarshen dare ba to ya halatta kai wata nafila bayan shi to an fi so ka sanya wuturi a ƙarshen dare to kuma sai ga wata matsala kana neman falalar samun wuturi ne a ƙarshen dare ko to ga wata falala kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu man salla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu ƙiyamu Laila. annabi ya ce, duk wanda ya ƙiyamu Laila, duk wanda ya tarawi tare da liman har liman ya idar da sallar to za a rubuta ne ya yi ƙiyamun laili gaba ɗaya. ka zo masallaci an yi tarawih zuwa karfe tara na dare ka tsaya har aka gama da kai to za a rubuta ma ladan wannan dare ba kai bacci ba sallah kai ta yi saboda haka ko ashe gara ka tsaya a yi wuturin da kai yin wuturi tare da liman ladan shi ya fi ladan ka ce za ka ajiye wuturin sai ƙarshen dare shi in kai wannan da liman to Allah an lamince maka ladan sallan ƙarshen dare ko ka yi bacci ba ka da matsala yana da kyau ‘yan uwa a dinga yin wuturi tare da liman kada a dinga tafiya ana barin liman assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malar lafiya malar tambaya ta yi ta ce me hukuncin mijin da in ya dawo gidansa ba zai fara da ɗakin da yake ba sai sai da na ɗayar kuma ita ba haka yake mata ba to wannan shine kuskuren shi kuskuren shi shine ba laifi bane idan ka dawo gida gani girki ka fara shiga ɗakin wancan ka gaishe ta ka ga yaya ta wurin da iyalanka sannan ka koma ɗakin mai girki ka kwana to amma idan girkin waccan shi ita ma ya zo in ka shigo sai ka fara da waccan yadda ka fara da waccan a can a nan ma sai ka fara da waccan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake yi idan yazo gida da yamma sai ya kewaye ɗakunan matan shi gaba ɗaya idan ya kewaye ƙarshen station inda zai tsaya sai ya tsaya a ɗakin mai girki sai ya kwana a nan da haka in kana da mace ma'ana sama da ɗaya sunna ita ce idan ka dawo ka kewaye sauran san ka zo ɗakin ƙarshe ka kwana shi dai wannan matsalar shi ne in ya kewaya a ranar girkin waccan to ranar girkin waccan ko ba zai leka ɗayan ba wannan ba daidai ba ne da fatan ita ma waccan ta duba ta gani la'alla tana mai laifin da ba zai iya shiga ɗakinta ba ne la'alla ɗakin nata yara sun yi fitsari sun yi kashi ɗaki yana zarni yana wari yaya zai ji daɗin shiga wannan ɗaki tsakani da Allah wa'insu matan ba su da adalci ita waccan ta gyara ɗakinta ta tsaftace ta fesa turaren wuta da turaren ruwa duka gaba ɗaya ta feshi ɗakinta na ƙanshi ya mai gida ba zai shigo ya ce assalamu alaikum an wani lafiya ba ita kuma wancan ranar girkin waccan idan mai gida ya zo zai tarar ɗakinta yana hamami idan zai shiga sai ya toshe hanci to wa'insu matan gaskiya ba su da adalci ita tana so ai kawai ita bari ba ba ba dai mata kishiya ba ai sai ya shiga wuta ai dan wuta ne kawai duk yadda za a ta janyo mai laifi ke ta janyo mai to mata ku dinga adalci tsakani da Allah a dinga tsaftacewa babu mai gidan da zai shigo ɗakin shi ya kwana ɗaki na wari yana hamami wani sai ya kwana a falo wani sai ya kwana a masallaci mata su gyara don Allah ah, assalamu alaikum menene hukuncin namijin da yake da mata biyu baya adalci wannan yana cikin fishin Allah duk mutumin da yake da mata biyu kuma baya musu adalci yana cikin fishin Allah subhanahu wata'ala ah to ina gani akwai tambayoyi da dama a gaskiya tambayoyin da ban amsa ba ba za su yi kasa da tambaya hamsin ba duka ta bangaren WhatsApp in muka ci gaba da ansa su ban san har yaushe ba ala ayi hal wata tambaya ke cewa assalamu alaikum ina so a yi min ƙarin bayani akan zakka a tashi lafiya to a takaice a takaicen takaitawa bayani akan zakka a nisabi na zakka ya kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya a da ‘yan kai, ‘yan kai ɗin ne nake ɗan tantama a kai, tabarin gani inda zan iya faɗan figo ɗin daidai. Nisabin zakka miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da tamanin da hudu da naira ɗari shida da arba'in. Miliyan ɗaya, dubu ɗari ɗaya da tamanin da hudu da ɗari shida da arba'in. Wannan shi ne nisabin zakka na kuɗi idan mutum ya mallaki wannan kuɗi kuma har shekara. shekara ta kewayo yana da wannan kuɗi to zakka ta hau shi zai cire ɗaya bisa arba'in na wannan kuɗi gaba ɗaya daga nan wanda ya mallaki nisabi nisabin ya shekara kafin shekaran ta zagayo kuma sai ya samu wata miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko miliyan biyu in lokacin zakkan shi yayi zai haɗe ne gaba ɗaya ya biya kar ya ce miliyan ɗaya ta shekara dubu ɗari biyar ba ta shekara ba ita ma sai na jira ta shekara can kuma dubu ɗari uku sun zo bai shekara ba sai na jira to shi duk wata sai ya yi zakka nan, in shekara ta kewayo wannan ba daidai ba ne zakka ana tsaye da wata ɗaya ya zamo shi ne watan ka na fitar da zakka a musulunci duk lokacin da wannan wata ya kewayo shi kenan sai ka yi sai ka fitar da wannan zakka bi izinillah ban da wannan mai tambaya ke cewa assalamu alaikum a don girman Allah don girman Allah ku amsa min tambayar nan wanda ba an tambaye su wallahi ba sai sun ce don girman Allah na amsa ba tambayoyin a yanzu haka daga tambayoyi na SMS da na WhatsApp basikata da tambayoyi na na WhatsApp sun yi kusan hamsin, SMS su ma ban san ko nawa ba bane banda wayanda aka rubuto da haka dai insha Allah za mu amsa daidai gurgudu wani irin ibadu ne mace mai haila za ta iya yi a watan Ramadan fatan za a sha ruwa lafiya daga kurmin mashi Kaduna mai haila za ta iya karanta Qur'ani ba tare da ta ɗauki Qur'ani ba mai haila za ta iya istighfari za ta iya salatin annabi za ta iya azkar ambatan Allah subhanahu wataala za ta iya ayyuka na alkhairi ziyartar ‘yan uwa, ciyar da miskinai, yawaita sadaka, don haka duka waɗannan aikace-aikace mai haila za ta yi idan tana yin azumi don kar a tafi da lada a barta a baya. Mai tambaya ke cewa, Assalamu alaikum. Ah, malam dan Allah wata sallah ce ba ta da iqama sallolin nafila ne ba su da iqama shikenan amsa saboda farilla ce kadai ake wa iqama wata sallah ce ba ta da iqama sallolin nafila ne ba su da iqama shikenan an gama tambaya ta biyu a malam kwana shida nake yin al'ada amma a wannan wata yau kwana goma kenan al'ada ta bata dauke ba yau azumi goma na sha dan Allah malam ya zan yi zan yi wanka ne in ci gaba da ibada ko koya zan yi amsa shi ne ta ce tana al'ada kwana shida ta ce yau kwana goma al'adan bai ɗauke ba yaya za ta yi tun farko ta yi sakaci al'adan mace in bai ɗauke ba abinda malaman fiƙo suke kira da suna alisti zahar kwana uku tana al'adan kwana shida sai al'adan bai ɗauke ba, to kwana uku za ta tsara. Idan bai ɗauke ba bayan kwana uku za ka yi wanka ta ci gaba da ibada ta nemi magani. Amma ta ce tana al'ada kwana shida, yanzu kwana goma bai ɗauke ba, to ai har ta wuce kwanakin daga shida zuwa tara ne za ta tsaya, amma ta kai na goma ba ta sallah. Da haka nan an samu kuskure, an samu sakaci ana binta bashin sallan kwana ɗaya, ana ƙara kwana uku ne sau ɗaya ba ana ƙara kwana uku ba ne har zuwa sha biyar tana yin shida bai tsaya ba ta ƙara uku ya zama tara bai tsaya ba ta ƙara uku ya zama sha biyu bai tsaya ba ta ƙara uku ya zama sha biyar bai tsaya ba sannan ke sallah wannan kuskure ne ɗan mata ku daina so ɗaya ne ake ƙara istizhari sau ɗaya ne Sau ɗaya za ta ƙara kwana uku shi kenan daga nan sai ta nemi magani wannan ya tashi daga al'ada dama al'ada sunanta al'ada dan ba ta canzawa to yayin da canjin har ya wuce kwana uku to ya tashi daga al'ada ya zama larura sai a nemi magani hakikatan ƴaƴanmu mata suna buƙatar ilmantarwa amma irin wannan halin da muke ciki ne yarinya ba ta sanya za ta tsaye da sallah ba yadda za ta tsaye da sallah ba ta sani ba sai wani ya fito zai nemi aurenta sai uban ya ce ba zai bada ta ba sai ta yi karatu kar fa ka ce wai karatun da uban yake so ta yi wai yana so ne ta fahimci alola ko sallah ko tsarki ko haila ko jinin liki wallahi ba shi yake so ba ba shi yake so ba ba so yake sai ta san Allah za ta yi aure ba so yake wai wai sai ta huce takaicin ɗa namiji wai me ya huce takaicin ɗa namiji wai tana da certificate wallahi da akwai rikicin da aka taba kawo min daga wata jaha ba a nan jahar Kaduna bane rikici ne daga nesa ba zan faɗi sunan jahar ba aka kawo min gida rikici yarin cabe tsakanin miji da mata suka zo suka same ni gida gashi gashi da kira mijin ya taso tun daga jahar ya taho ita ma matan da iyayenta duk aka zo ne ta shari'a ne ta shari'a sulhu ya gagara ta ce to ita mijin ya ba ta saki ya ba ta takarda ya ce ba zai ba ta ba sai ta ba shi ɗan shi inda ta takaita muku labari a takaice ranar da na samu na shawo kansu mijin ya yarda za a raba auren muka zauna a gida aka raba auren aka ba ta takarda wallahi abin da ya bani mamaki ana ba ta takarda da mijin da abokanan suna tashi suka fita sai ta miƙe tsaye sai ta ɗauko jakarta sai ta buɗe min ta ce malam ka karɗi shiyar dina yanzu ma zan wuce neman aiki ita ko a jikinta auren ya mutu wai ita wai ta huce cin ɗa miji wallahi ba kai cin ɗa miji ba saboda idan kika je wurin aikin kin zama oga ne namijin dai shi zai ci gaba da aikenki wani ogan naki sai ya aike ki siyo amala wani ya aike ki siyo teba wani sakwara wani kuma ta ce wallahi wai na yake so ki siyo mai ko dan wake kuma dole ki siyo wanda hala mijinki bai taba aiken ki siyo mai sakwara ba bai taba ba amma kina cewa kin huce da kai cin dan namiji wallahi sai kin zama masinjan dan namiji wallahi kuwa sai kin zama masinjan dan namiji saboda haka wani lokaci mata suna kuskure game da wannan iyaye suna kuskure ku ilmantar da ƴaƴanku ilimin da ake cewa ba zan aurar da ita ba sai ta yi ilimi ƙarya ne ilimin zamani ne ba ilimin sanin Allah ba in dan sanin Allah ne wallahi tuni zai rabu da ita yace ta ki boko sai islamiya aurar da ita a huta aha shi wannan ba ilimi ba Allah subhanahu wataala ya shirye mu Allah kuma ya kiyaye tambayar da zan karanta ta karshe a ɓangaren wasiƙu da aka turo ta ta ainihin whatsapp na'am aimin afuwa mai tambaya ya ce assalamu alaikum ya ce mutum ne yake azumi sai wata ta taba shi sai yi maziyi yana azumi wata ta taba shi maziyi ya fito mai ya azumin shi a mazhabar malikiya sai ya rama azumi a mazhabar malikiya wacce ita muke yi a wannan kasa tamu azumi ɗaya ya hau kan sai ya rama a sauran mazhabobi kamar shafi'iyya bai da ramuwa amma abin da ya fi shahara wurin fatawa a wurinmu mu kan malikiya shine zai rama azumi guda ɗaya ya ce assalamu alaikum malam muna kallon tafsirinka daga lagos me hukuncin mai hulɗa da matar da ba maharramarsa ba a watan azumi bayan ya sha ruwa to wannan hausa ya yi don tambayar tana da ma'anoni in hausa ya yi in duk da yake ya ce a lagos take ban san hausar shi ba amma ni a hausa ta abin da ya faɗa babban magana ce kuma babban laifi ne aka yi can babban ma aka yi amma sai ya saka ya to mu sani cewa wannan yana cikin ainihin a fishi na Allah domin watan Ramadana ba wata ne da mutum zai je yana aikata alfasha ba wani idan ya buɗe baki kuma sai je ta aikata alfasha wannan ainihin tsaurin a kai ne da kuma saba wa shari'a kai tsaye insha Allah ta'ala wannan ita ce tambayar da zamu amsa na ƙarshe sauran tambayoyin da ba a ji ba su yafe mu saboda yanayin lokaci akwai rubutattun tambayoyi da ke gabana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tahiyatul masjid yana cikin raka'o'in rawatib baya ciki a ina yafi dacewa mutum ya riƙa yin addu'a bayan farilla ne koko, ko bayan nafila a cikin sallah ya fi dacewa kai addu'a cikin sujda cikin tahiyya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh someone with two wives and seven children and he does not have enough money to do zakatul fitr on behalf of uh, all his family can he do zakatul fitr for himself alone by giving the same items to his first wife and the first give the second wife and the second give the first child, and the first child give the same. Uh, did you get the question? So let me complete the question. Then uh, to the second child, and the second, and this continued to the last child, and the last child gave it to someone else. Let him give it let's turn, turn it back to his father. So, and, then it can go around and, and come back. Uh, someone else outside the family. Remember, sir, that the same item is from their father. You can answer in Hausa language, thank you, madam. So, wannan ba haka ba ne. Zakatul fitr, ita zakka duk inda take, mutum baya ba wanda ya waje bai ciyar da shi zakka. saboda haka zakatul fitr ba za ka ba matarka ba ka ba kishiyarta, kishiya ta ba da ai ta yi wannan da yi ba what i'm saying is that any kind of zakat, such as zakatul fitr wa zakatul amwal the zakat which is uh, one of the five pillars of islam all this kind of zakat you cannot give it to your to member of your family that is uh, that who whose is compulsory on you to feed. Whoever is compulsory on you to feed him, you cannot pay him zakah, such as your wives, your children. So you cannot do it this way. You can, if you possess only a foodstuff that can be a zakah for one person, so do it for yourself. If you don't have anything other than that, so do it for yourself. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya bar mana kai malam a cikin imani ko na'am don Allah ƙarin bayani nake nema game da waɗannan filfilu na raka'atul fajr sannan kuma da bayani akan aswaki a lokacin irin wannan Ramadan aswaki da watan azumi in ba danyen itace bane babu matsala eh dan kada mutum ya tsotsi wannan ɗacin sannan kuma raka'atul fajr raka'a biyu ne idan ka ta babu sura a takaice yayi assalamu alaikum dan Allah malam ina son ƙarin bayani akan sujudit tilawa yaya ake yin ta yadda ake sujadar sallah aka ake yin sujudit tilawa sai dai ta sujud tilawa abinda zaka fada sadada wajihi lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsan khaliqin allahumma aktub li um, allahumma ij'al allahumma ij'al ali indaka dhukra واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود إذن بذاك إيابا كيس بهذا ربي لا علاقة تاش شي كينا assalamu alaikum a ‘yan shara ne suka shigo unguwa suka kashe mutum biyu a gabana ni kuma ina da bindiga a hannu sai na harbe na kashe su su biyun yaya hukunci na idan kisa ne na kariya mutum ya halatta ya kare kanshi wurin kare kanshi don kar a kashe shi in ya kashe wani babu kafara a kanshi babu diya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ina gani wannan shi tambayar karshe sai Allah ya kai mu malam a karanta mana aya ta 80 wala ya amura kuma an tattakhidul malaika nan ne na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala يأمركم أن تتخذوا تلتقم الملائكة والنبيين أربابا نعم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى يشي ومن كرنت ونم mun karanta to sai aya ta 81 kenan na wa id akadallahu mithaqan nabiyyin وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ نعم ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ لتؤمنن به ولتنصرنه نعم قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري نعم قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين نعم آه وانا آية الشيخ أبو بكر محمود قمي Ya yayi matashiya kafin ya fassara ta Ya yace summa bayyana Allah ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana annahu la yajuzu li ahadin mimman huwa ala dinin ghairi islam cewa zai halatta ga duk wanda yake kan wani addini wanda ba addinin musulunci ba an yastamirra ala tamassuki bihi duk wanda yake kan wani addini wanda ba addinin musulunci ba bai halatta ya ci gaba da wannan addini da yake ba ya bari Allah ya hana duk wani addini da kake yi wanda ba musulunci ba ka bari Allah ya hana wa yatrukul islam kuma ya bar musulunci ba'da ma tabayyana lahu annahu am annahu bayan ya bayyana gare shi musulunci gaskiya ne muwafiqun fil aqidati lima fi kitabihi addinin musulunci yayi daidai a bangaren aqida da abin da ke cikin littafin shi alladhi ya'malu bihi wanda yake aiki da shi Is domin tarku dukhulul islam tarku lidini barin shiga musulunci idan ba yahudi yake shiga musulunci to ya bar yahudanci idan ba nasare ya ki shiga musulunci ya bar nasaranci yace li'annal misaq alladhi fi kitabihi mustamilun ala ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam domin alƙawarin da ke cikin littafin Attaura da injila ya kunshi bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi ta'ala Allah yace wadhkur katuna ko ka ambata iz hina akada Allahu nabiyyin a yayin da Allah subhanahu ta'ala ya karbi alƙawarin annabawa ahadu alƙawari ne tsakanin Allah da annabawa lama bi fathil lam lil ibtida wa tawkid ma'na qasam alladhi fi akhdh al-misaq wannan karfafa magana ne wanda yana da ma'anar rantsuwa da yake cikin daukan alƙawari wa kasriha lima kenan muta'alliqun bi akaza wa ma mansula aini ai ay lilladhi atainahu Allah ya ɗauki alkawari tsakanin shi da annabawa saboda baiwar da ya yi musu iyahu wa fi qira'atin atainakum min kitabin wa hikima. Allah ya tada annabawa ya ce musu ku sani akwai alƙawari tsakanina da ku saboda ne muku baiwa na ba ku littafi wa hikima na ba ku hikima cewa to ga alkawari mun ɗauka sun maja akum rasulun musaddikun lima ma'akum idan manzo ya zo muku sannan bayan ne muku wannan baiwa manzo ya zo wanda yake gaskata abin da ke tare da ku kamar yadda mu musulmi mun yi imani da Old Testament mu musulmi mun yi imani da New Testament to wannan manzo ya zo min kutubi wanda ya yi imani da abin da kuka zo da shi na daga littattafai wal hikima da hikima wahuwa wa huwa sadiqul lil kulli nabiyyin ya'ti da akhar wannan aya ta tabbata akan duk annabin da zai zo bayan wani ila muhammadin har ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tu'minun nabiyyi cewa za ku imani da shi wa la tansurunnahu kuma za ku taimake shi jawabul qasmi ai in muhu, in kun riski annabin nan za ku imani da shi kuma za ku taimake shi wa umamuhum taba'un lahum fi dhalik yadda Allah ya dauki alkawari tsakanin shi da annabawa to ai al'ummomin wayannan annabawa duk wannan alkawari ya hau kansu qala ta'ala lahum Allah ya ce wa annabawa a aqarartum kun yadda kun yadda kun amince da dalika da cewa za ku gaskata annabin da zai zo a ƙarshe wa akhastum qabiltum ala dalikum isri ai ahadi kun dauki alƙawari kun karba alƙawari na kan haka Kalu annabawa suka ce na mun yadda da wannan alƙawari qala Allah ya ce wa annabawa fashadu ku shaida ala kuma akan kawunanku wa atba'ikum da mabiyanku bizalika wa ana ma'akum min shahidin kuma ni ina tare da ku a cikin masu shaida, alaikum wa alaihim a kanku da su dan haka wannan wani alƙawari ne mai ƙarfi tsakanin Allah da Annabi Musa tsakanin Allah da annabi Isa alaihi salatu wassalam da kuma al'ummarsu cewa idan annabi ya zo ƙarshen zamani ba makawa sai sun gaskata sun bi shi ta wurin kai da rashin bin wannan annabi wannan kuma wata babban mushkila ce wacce ba su da mafita in suka tsinci kansu a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ya kiyaye faman tawalla ba'da zalik فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوءا وكرها وإليه يرجعون Allah ya ce faman tawalla a'raba da zalika nisa. Ya yace da cikin yahudawa da nasara duk wanda ya da kai yake saurare bayan ya san wannan alƙawari na gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi amma ya da kai fa ulaika humul fasiquna Allah yace to su sune fasikan bayi al-kharijuna 'anil iman wanda suka fice daga imani a'ada dhamira fi tawalla kaga faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun kaga nan wurin an maimaita zamiri ala lafzi man faman kaga kalmar man yana daukar mufradi musanna jam'i muzakkar muannas amma kaga tawalla taqdirul fa'il huwa amma sai aka ce fa faman tawalla ba'da zalika maimakon a ce fa zalika huwal fasik sai aka ce fa ulaika humul fasiqun yadda yake tawalla fi'ili ne na mufradi amma an kawo ula'ika kuma da lafazin jam'i saboda kula da lafazin man man yana daukan mufradi da jam'i wa jam'u ula'ika hamlan 'ala al-ma'na an bada ma'ana ne faman akhadha dhalika al misas. duk wanda ya dau wannan alƙawari ya'rifu annahu la yanbaghi li yahudiyyin wala nisraniyyin an yastamirra bit-tamassuk ya san cewa bai halatta ga wani ba yahudi ko wani ba sare ba ya ci gaba da ruko bi yahudiyyati da addinin shi na yahudanci aw nasraniyati ko nasara wa yatruka al-islam ya bar musulunci ba'da ma tabayyana lahu al-haq bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa illa duk wanda ya ci gaba da rike wani addini ba musulunci ba laysa ala shay'in min dinihi ba addinin yake ba wasa kawai yake yi iz taraka shartahu dan ya bar sharadin shi afa ghayra dinillahi ya bago Allah subhanahu wata'ala yace wai wani addinin suke nema da ba na Allah ba banda ɗimuwa na ɗan adam wani addinin zaka nema banda addinin Allah ai ayatlubuna dinin ghayra suna neman wani addinin wanda ba na Allah ba ayil islam alladhi akhadha al-mithaqa ala atba'ihi idha zahar wanda musulunci ya dau alkawari ga mabiyan shi in ya bayyana bil ya'i al-mutawallun wa qira'a bitta kenan afa ghayra dinillahi yabghuna ko tabghuna walahu aslama ay in qada man fis samawati wal ard bayan duk wani wanda yake cikin ƙasa da duk wani wanda yake cikin ƙasa da wanda yake cikin sama Allah subhanahu wataala yake bi dole ne mutum zai bi Allah akan qada'i kauni ko da ya ƙi bin Allah akan qada'i shar'i in mutum ya ƙi bin Allah akan alola da sallah amma ai dole ya numfashi iska ko ya yi numfashi ya shaki iska kuma ya fito da ita to in ya isa ya ce shi ba zai ba Allah ba ya dena nishi tunda dai Allah ya yi shi ya dinga nishi shi ya dena ba zai ƙara ba saboda taurin kai ai ba zai yiwu ba da haka duk wanda yake cikin sama da ƙasa Allah yake bi in ya ƙi bin Allah akan shari'a to dole ya bi Allah akan ɗabi'a wannan ka'ida ce Ɗau'an bila iba'in wasu suna bin Allah cikin da'a da biyayya ba taurin kai wa karhan bisayfi wa'ansu kuma sai an yi amfani da ƙarfin soja dole su bi Allah wa mu'anatu ma yarju ilayhi kuma sai sun ga abin da kafircin su zai kai su gare shi in sun kibi an dau an dau makami akan su wa ilayhi yurja'un dukkan mutane masu komawa ne zuwa ga Allah bilya'i wa quri'a bitta'i turja'una za ku koma ga Allah ko ake mai da ku zuwa ga Allah wal istifham lil inkar wannan tambaya domin amusa a ainihin tsawatar a kan halin da kafirai ke ciki na kangarewa Allah wa min shurutul imani bi daga cikin sharuɗan imani da addinin Allah al imanu bi jami'il anbiya imanin ka ba yi cika sai kai imani da dukkan annabawan Allah alaihim salatu tsira da amincin Allah su tabbata a gare su walidhalika qala ta'ala dan haka Allah ta'ala ya ce. قل آمنا بالله وما أنزل علينا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نعم وأن الآية ذاك ta yi kama da wata aya can da muka karanta wata shekara a cikin suratul baqara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wancan qulu wannan kuma qul wancan amanna billahi wa ma unzila ilaina wannan kuma wa ma unzila alaina wancan wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya na min rabbihim wannan kuma wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim wannan sune bambance mu tsakanin waccan ayar da wancan kuma za mu ga Allah subhanahu Ta'ala ya kawo wannan aya a daidai inda ake magana kan a banu Isra'ila in ba su yi addinin musulunci ba duk addinin da suke yi aikin banza suke to ai waccan ayan ma dai akan annabi Ibrahim ake magana أم shuhada شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بني ما تعبدون min بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ita ma wannan aya in ka kula an kawo siyaki an koro zance akan yahudawa da nasara har aka zo aka ce qul amanna billahi wa ma unzila ilaina shi yasa Allah yayi gaskiya yace wannan littafi nashi Allah yace kitaban mutashabihan masaniya alqur'ani littafi ne mutashabihan me kama da juna yadda kissan ta koro a bakara sai ga tayi kama da ta ali imrana shine kitaban mutashabihan kitaban mutashabihan masaniya taqshi'ru min qulubi allazina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah da haka alqur'ani haka yake ya tsakanin ayoyin Allah Allah ya ce kullum ya Muhammad ya kai Muhammadu ka ce musu amanna billahi wa ma unzila alaina mun yi imani da Allah da abinda aka saukar mana wa ma unzila ala ibrahim da abinda aka saukar wa annabi ibrahima wa isma'ila wa ibwa ishaqa wa yaquba wal asbati auladahu ya'an annabi yaquba wa ma utiya musa wa isa mun yi imani da abinda aka ba annabi Musa da annabi Isa wannabi Yuna, mun yi imani da annabawa min rabbihim daga daga ubangijinsu la nufarriqu bayna ahadin minhum ba ma rabe wani tsakanin annabawan Allah bitasdiqi wat takdhibi mu gaskata wani mu karyata wani ba ma yi wa nahnu lahu muslimuna mu masu mika wuya ne masu musulunta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisuna fil ibada muna masu tsantsanta bauta ga Allah Allah subhanahu ta'ala hakan nan ya jero sunayen wa'annan annabawa a wannan wuri a jiya ina kallon wata tasha a hanyoyin kafofin sada zumunta ɗin nan na facebook sai na ga an kawo bidiyo ɗin wani mutum wai shi yana magana akan cewa dukkan annabawa idan Allah ya aiko su ba ruwansu da komai sai littafin da aka ba su sai na ce kaga wannan ba karamin tantirin jahili ba ne ya ce annabi musa da ya zo a taura kadai ya zo ya karantar da banu isra'ila ba su san komai ba sai a taura annabi isa da ya zo injila kaɗai ya karantar duk da yake ya yi imani da attaura amma injila kaɗai ya karantar ya ce annabi dawuda da ya zo zabura kaɗai ya karantar to wai don Allah idan mutum bai san abu ba dole sai ya yi magana shi a ina ya karanto abin da ake cewa comparative religion ina ya karanto yadda shari'o'in magabatan nan suka kasance yadda muka san al'umman musulmai muna da hadisai annabi Musa da ya zo da taura da akwai abin da ake cewa Talmud talmud waɗansu karantarwa ne wanda malaman yahudawa da sahabban annabi musa tun lokacin suka sani game da interpretation na attaura shi ake cewa talmud kuma yana sai dai tafiya ce tafiya la'alla sun yi ƙari sun yi rai, amma akwai talmud ko lokacin annabi musa akwai attaura kuma akwai interpretation da sharhi da fassara na attaura ya ce annabi isa da ya zo injila kaɗai ya karantar ban da ita ko a taura ya aje ta gefe wannan wani irin jahili ne ita injila new testament ba waɗansu shari'o'i a ciki injila wato tauhidi ne a cikinta da ta Allah da ladubba da haƙuri da sauransu amma abin da injila take yi tana cewa ne Yahudawa su ƙara riko da attaura a aiki da abin da ke cikin attaura sai dai an kawo sauƙi an sauƙaƙa waɗansu abubuwa. Me yasa za ga Nasara ba su da zakka, ba su da rabon gado, ba su da kaza da kaza. Saboda ai dama Injila da ta zo ta kawo wa'annan ba, Injila tana cewa ne abin da ke cikin attaura gaskiya ne, ku ci gaba da riko da shi, amma dai ga sauki an yi muku. ya ce wai annabi Dawuda da ya zo da zabura ita kaɗai ya karantar, wani irin jahili ne. Annabi Dawuda yana cikin banu Isra'ila da a tauraye aiki, zabura waɗansu na dubba ne da tauhidi da sauransu a ciki ba a canza wata shari'a ba. Saboda haka wa'in suna yin magana akan abin da ba su sani ba. In mutum bai san abu ba akan addinin nan na Allah don Allah ya shiru. Kada ya tashi ranar tashin kiyama da zunubin shi da zunubin waɗanda ya batar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne fiqhu da kuke gani na malamai fahimta ne da suke wa alqur'ani da hadisi kuma dole in za yi aiki da ƙur'ani da hadisi, ai ba da ka za ka yi aiki ba, in ka karanta ƙur'ani da hadisin kuma yaya ka fahimta, to saboda kar a samu rikici sai aka ce mu tsaya akan fahimtar magabata shine ma'anan fiqh yanzu ba zan kawo wani 'yan sifarallan alula in ce ni na gano guda tara ne ba me ahadari ya ce mana guda bakwai mun tsaya a bakwai me iziya ya ce bakwai menene malamai sun ce bakwai mun tsaya farallan alula guda bakwai ne ya ishe mu shine fikin waye ma'ana domin a samu tsayayyar fahimta kada kowa ya zo a rikita addinin Allah da aka jama'a mu sani wajibi ne kai imani da alkur'ani kai imani da hadisi duk wanda ya ce maka ba bukhari da muslim wallahi ƙarya yake yana so ne ya halakar da kai yana so ne ya cire maka rigar musulunci gaba daya Allah subhanahu wataala ya shirye mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum